maɗaukakin sha'ani mai kyautata al'amuransa ko wata mata ce ke ƙasashiya e eh, a nan ana ake samun mafarkin dutse saboda haka wanda ya mafarki ya ga yana hawa kan dutse to wannan mai mafarki zai samu daula da ɗaukaka idan kuma ya ga wani babban dutse ko tsauni daga cikin manyan tsaunuka to zai samu alkhairai da albarkatu insha Allah sannan wanda ya mafarki ya ga kamar ya haɗe wani babban dutse mai matuƙar girma mai tsawo sosai to wannan mai mafarki da sannu mazaje masu tsananin ƙarfi za su kasance ƙarƙashinsa kuma za su rika masa biyayya sannan zai riƙa zantar musu duk abin da yake so insha Allahu amma idan mutum sai mafarki ya gan shi a cikin kogo to da sannu zai samu aminci da dogaro da Allah maɗaukaki da nutsuwa in Allah ya yarda sannan wanda ya mafarki sai ya gan shi a tsaye a kan tsauni ko a ce a kan dutse to hakan na nuni da mai mafarki zai dogara ga wani mutum babba e wani babban mutum sannan zai samu ɗaukaka a hannun wannan mutumin da alkairai da daraja insha Allahu sannan wanda ya mafarki sai ya ga yayi wanka kan dutse to wannan mai mafarki Allah zai azurta shi da mulki mai girma koko zai sadu da mulki mai girma sannan duk wani bakin cikinsa da damuwa za su yaye insha Allahu a nan muka zo muku karke daga fassarar mafarkin dutse ba don ya kare ba Eh amma kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku like ɗin bidiyon idan ya fa'idantar da ku sannan kuma ku shiya domin 'yan uwa su amfana sannan muna maraba da ainihin tambayoyinku a sashen comment ɗinmu insha Allahu za mu muku bayani a rubuce ko ko mai muku bidiyon shi in Allah ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala